فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة المزمل كراتم نجيا منكوانا كان كرشان آية قوم شابير فإن الله مدعوكتين سركين inna ladaina an kalan wa aya goma sha uku faɗin allah maɗaukakin sarki inna ladaina an kalan wa wa ta'aman za gussatin wa azaban alima waɗanda suka karyata alkur'ani suka karyata manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin waɗanda allah ya musu ni'ima ta rayuwar duniya ya ba su matsayi a rayuwar duniya Allah ya ce ka bar ni da su mun tattali sarƙa masu nauyi da za mu ɗaure su da shi wa jahiman Allah ce da wutan jahim wa ba'aman za gusatin Allah ya ce kuma mun tattala musu wani abinci mai makura duk lokacin da aka sashi a baki baya wucewa kuma baya fitowa wa azaban alima da kuma azaba mai radadi mafi tsananin abin da mutum zai nemi kariya a gun Allah da shi a rayuwa mafi girman abin da mutum zai nemi tsari da shi shine wuta ko shaidan da muke neman tsari da shaidan muna neman tsari da shaidan ne don zai zama sanadin mu shiga wuta mafi girman abin da ya kamata a ce bawa ya mai da hankali da lura gare shi ya ga ya nemi kariya ya nemi tsari a gun Allah ya kuma tashi aiki tukuru ganin ya kukuta daga wannan abin shine wuta mafi munin makoma shine wuta mafi munin makoma shine wuta mafi munin asara a rayuwa shine wuta mutum ya gama rayuwa kuma a ce ya shiga wuta wannan shine mafi munin asara a rayuwa قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا القيامة ألا ذلك هو الخسران المدين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الله يتيو منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم <clears throat> قل كقيام الأمة innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama Allah yace asararru waɗanda suka fi kowa mummunan asara allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama sune waɗanda suka yi asaran kayukansu kuma suka yi asaran iyalansu ranar alkiyama wanda ya asaran kansa a ranar alkiyama shine wadda makomarsa ta zama ita ce wuta Allah ya tsare ni Allah ya ce wannan shine mafi girman asara duk wani asara da za a ce wani yi asara Allah ya ce to babu wadda ya yi asara kamar wadda makomarsa ta zama wuta a ranar alkiyama allazina kafiru su sune waɗanda suka yi asaran kayukansu wa ahalihim da iyalansu sun rabu da iyalansu sun rabu da iyalansu daga ran da aka ce mutum dan wuta ne yayi bankwana da 'ya'yansa waɗansu malamai suka ce wa ahlihim iyalai na gidan aljanna da Allah ya tanadar ma dan aljanna hurun in wildanun mukhalladun da Allah ya tanadar ma kowa a gidan aljanna za su mishi hidima to idan an ce mutum dan wuta ne to yayi asaran dukkan waɗannan iyalai ala Allah ya ce ku saurara ku ji zalika huwa al-khusranul mubin wannan asaran Allah ya ce ita ce asara mabayyaniya ba wata asara a fili Allah ya ce sama da a ce mutum dan wuta ne Allah ya tsare mu daga wuta lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ya ce ‘yan wuta a cikin wutan suna da wani girgije wani hadiri a samansu na wuta a cikin wuta wa min tahatihim zulalun Allah ce ta kasan su ma akwai wannan girgidan kaga girgije ko na ruwa baka taba ganin shi ta kasa ba lahum min fawqihim zulalun minan nari sama da su a wuta Allah yace akwai wani girgije na wuta na azaba wa min tahatihim zulalun kasa da su Allah yace akwai wannan girgidan zalika yukawwifu Allahu bihi ibada Allah yace to Allah wannan yake tsoratar da bayi abinda Allah ke tsoratar da kai abinda Allah ke guje maka Allah yace wannan musifan sai ce fattakuni ya ya ibadi fattakun Allah yace bayi na ku ji tsoro na ku kiyaye dokoki na domin ku kuta ku tsira daga wannan azaba saboda ka mafi girman abinda zaka dinga kwana da shi kana tashi da shi shine karka shiga wuta karka sake jiki ma wuta wuta ubangiji ya dora ta akan sababi aljanna ubangiji ya dora ta akan sababi ba zaɓe Allah yake yi malam abdullahi ya sa mutane a wuta ko aljanna ba ya ce wani dan wuta ne wani dan aljanna ne a'a aiki ke kai mutum wuta aiki kuma ke kai mutum aljanna ba tara mutane za a yi ce waɗannan ku je ku shiga wuta waɗannan ku je ku shiga aljanna ba a'a ba zaɓa ake kawai a tura ba kasan waɗansu haka suke cewa ai ɗan wuta ɗan wuta ne ɗan aljanna ɗan aljanna ne to idan haka kake fassara Allah ai ka zalunci Allah shi ɗan wutan me ya mishi to da haka kawai Allah zai ce wani ɗan wuta ne Ba ka yi komai ba haka kawai haka kawai ya mai da kai dan wuta aiki ne za a kasa a kasa gashi nan dukkan mu muna tare annabi ya yi doka ya ce, kar wani ya asige mu kenan, idan mai gemun ya je salon ya ce ya aske almakashin zai gagara aske gemun ne kenan, wanda ya bari shi ya ga dama ya bari wanda ya aske shi ya ga dama giya ga ta nan a kwalba ko liman ne ya ce zai sha za ta shawo ba za a ce in wani zai sha ba zai yiwu ba kuma ko ɗan daba ne yace zai shiga masallaci masallacin zai shigo in yace zai tuba zai tubu Allah sai ya bari yace ba zai ma kowa dole ba ba zai ma kowa dole ba yi riko da ayyuka yi riko da ayyuka yi riko da ayyuka na alkhairi domin ka samu tsira ka guje ma ayyuka na sharri domin ka tsira daga azabar Allah lokacin da ka yi riko da ayyukan alkhairi kuma sai ka nemi taimakon Allah shi kuma sai ya kawo maka ɗauki sai ya kawo maka gudumawa sai ya kawo maka dace idan ka nemi tsarin sai ya kawo maka ɗauki sai ya kawo maka gudumawa sai ya kawo maka dace shi kenan kuma sai ka ƙaurace amma in ka miƙe ƙafa za ta ɓaci maka ya ibadi fattakun Allah ce bayi na ku ji tsoro na duk abin da za ka yi a rayuwa na lissafi ka dinga lissafin karka shiga wuta karka yadda ka shiga wuta karka yadda ka shiga wuta wuta akan aiki Allah ya tsora ta in yayi magana a Qur'ani yan wuta sun shiga wuta sai ya ce jaza'an bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka aikata in ya kawo yan aljanna ma sai ya ce musu sakamakon abin da kuka aikata duk kimar mutum duk iya ibadar mutum ba zai yi aikin da za a ce wannan aikin shi ya sa ya ci aljanna ba amma ɗa'ar takan sa ubangiji ya mishi falalan shiga aljanna biyayya to mu yi kokari mu tsaya akan haka karka yadda ka shiga wuta karka yadda ka shiga wuta kullum ya zama kana neman tsari abin Allah kuma ka tashi kana kame kanka daga munanan ayyukan da za su kai ka wuta kuma kana neman taimakon Allah ya kai ka wuta Allah ya tsare ka daga shiga wuta kana neman taimakon Allah ya tsare ka daga shiga wuta Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta goma sha hudu sai Allah ya ce يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا wannan sakamako da Allah zai ma ‘yan wuta, inna ladaina an kanan wa jahiman, wa za gussatin wa azaban alima, Allah ce yau matar juful jibalu ranar da ƙasa da duwatsu za su dinga jijjiga suna girgiza wa kanatil jibalu kasiban mahila Allah ce duwatsu za su ga kamar yashi mai zabcewa idan aka tara yashi idan ka hau ba ka ga yana ba za ka ga yana bajewa yana zamewa ba in an taka sai ya baje sai ya watsi to shine kasiban mahila Allah ce haka duwatsu za su haka za su dinga zagwanyewa yadda ka ga in an tara yashi kana hawa ai sawunka ba san darewa zai yi akai ba zai nitse a ciki kuma yana bajewa to haka duwatsu za su zama yadda ka gansu nan a sandare masifar alkiyama za ta lugwigwita su su dawo kamar yashi suna bajewa suna bajewa suna bajewa har su yi daidai da ƙasa duniya sai ta dawo babu tudu babu gangare duk wani inda yake da tudu jijjigan ta daidaita shi duk wani inda yake da gangare jijjigan ta daidaita shi يوم ترجف الأرض كسا ذات يجدك والجبال دواتو ذات جرجزة وكانت الجبال كثيبا مهيلة التي دواتو ذات ذم كمرياشي مبجوة شيني السورة الواقعة إذا رجت الأرض رجع الله أكبر iza rujjatil ardu rajja Allah yace idan aka jirjiza ƙasa aka jijjiga ta iyakar jijjigawa wa busatil jibalu basa aka sheke duwatsu shekewa fakanat haba'an mumbassa Allah yace haka duwatsun za su zama kamar kura ko ƙasa mai shekewa yadda kaga guguwa ke tashi ya tashi da kura haka duwatsun da su sheke kuma can sai kaga ba komai a wajen yayi lebur da ƙasa wannan duka yanayi ne yanayi ne da alkiyama zai zo da shi shi yasa wani malami yake cewa idan dutse in dutse da ƙarfinsa diddigan alkiyama zai sa ya baje to ina kuma jikin da kashi ne da nama eh duk wannan mai lissafi zai wannan lissafin kuma wallahi da gaske wannan abun zai faru wallahi tallahi zai faru idan dutse jijjigan alkiyama zai sa ya baje ya watsi, to ina kuma nama da tsoka sai mutum ya yi tunani to a wannan ranar in dai wata masifa za ta taso a duniya da zai sa dutse ya lalace ya narke to kai ka yi lissafin a lokacin kai ya za ka samu kanka a suratul haqqa yace fa idza nufika fi suri nafqatun wahida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفك في السور نفخة واحدة الله يقول أكي بوسا أتكين كهو بوسا دايا shikenan kuma alkiyama za ta motsa yanayi kuma zai canza nafkatun wahida wa humilatil ardu wal jibal Allah yace za a ɗaga ƙasa da duwatsu fa dukkata dukkatin wahida Allah ce sai a musu nika markada daya fa yau mai idin waka atil waqiya Allah ce mai afkuwa a akuje abu kuma ya fara faruwa ba kuma wadda zai iya tara faruwar abu babu wayo babu daba fa idza nufika fi suri nafqatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu za a daga kasa da duwatsu fa dukkata dakkatan wahida Allah ce za a musu markaɗa ɗaya wannan jijjiga na niƙa da za su je Allah ce shi kenan kuma komi ya kasance eh. a suratun namli yake ba da labarin yadda kowa zai zo gaban Allah idan aka yi wannan busan fa'iza fi ka ko? sai في السور فمن في السماوات ومن في الأرض إلا, إلا من شاء الله وكل وترى الجبال تعصبها جامدة تحسبها جامدة وهي جواب الله الذي أطلق كل شيء إنه خبير بما تفعلون wa yawma yunfaku fi suri allati ranar da za a yi busa a cikin kabo fa fazi'a man fi samawati man fil ardi duk halittun da ke sama da ƙasa Allah yake za su firgice su gigice illa man sha Allah sai wadda Allah ya so wannan abun ba zai shafe shi ba wa kullun a ta hudakirin kowa zai zo gaba ga Allah a wannan ranan yana cikin kaskantar da kai shi ba kowa ba ne kowaye zai zo shi ba kowa ba ne kowaye zai zo shi ba kowa ba ne wa kullun a ta hudakirin wa taral jibala ta hasabuwa jamidatan Allah ya ce za ka ga dutse sai ka ɗauki dutsen a sandare yake yadda ka san shi in ka kalli dutse sai ka ɗauka yadda ka san dutsen ake iya takawa a haushi haka yake Allah ke wahiyar ta murmar sahab alhalin narkewa yake yana shuɗewa yadda gajimare yake shuɗewa yadda kaga kankara yake melting yana zagonyewa yana zagonyewa Allah ce duk dutsen da ka gani kai sai ka ɗauka haka yake a sandaransa wahiyar tamurru marar sahab Allah ce alhalin shuɗewa yake yana zagonyewa yana zagonyewa kamar yadda gajimare yake zagonyewa in ka sa hannunka a gajimaren ai ba za ka ji ka taɓa abu ne tsayayye a waje ɗaya ba to haka dutsen shi ma yake sun Allahi labi na kulle shi sana'ar Allah wadda ya kyautata halittar komai duk abin da ka gana gudanar dama tsari ya bashi dama tsari ya bashi Allah ya hukunta lokacin da za a yi tashin alkiyama kuma abin ya fita a wannan tsari dole ya fita a wannan tsari. wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ma sahabbai bayani game da tashin alkiyama yadda abubuwa za su jirkice su lalace sai suke mishi tambaya to duwatsu su yayi za a yi da su wa yas'alunaka anil jibali لا ترى فيها عوجا ولا wa yas'alunaka anil jibal Allah yake suna tambayan game da duwatsu in an yi tashin alkiyama yaya makomar duwatsu yaya da a da su faƙul Allah ce kace musu yansifu ha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke su shekewa fa ya zaru ha ƙa'an safsafa inda dutsen yake haka ubangiji zai bar shi dandalani la tara fiha iwajan wala amta Allah ce ba za ka ga wani tudu ko gangare ko wani kwana a bayan ƙasa ba inda za ka tsaya a nan iya kallonka iya inda za ka hanga ba dama a ce akwai wani tudu ko gangare da ya hana ka ganin wani abu ya sha makance ka Allah ce ba Allah ya ce to hakan zai faru ne yau matar juful ardu ranar da ƙasa za ta jijjiga wannan ƙasan da kaga muke kanta tashin hankalin da za a shiga ran da za a mata wannan jijjigan shine ma'anan iza zulzilatil ardu zilzalaha Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka jijjiga kasa aka girgiza ta girgizawa wa akhrajatil ardu asqalaha Allah ce kasar sai ta yi aman duk wani nauyi da yake cikin ta duk waɗansu gawarwaki za ta fito da su duk wani abu da aka bisne ko yake cikin ta Allah ya ce duka za ta fito da shi wannan jijjigan Allah ce zai sa duk abin da ke cikin kasa ita ma ta amayo da shi wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha Allah yace mutum zai ce wai me yake faruwa ne a duniya me ya samu kasa me yake faruwa yawma idhin tuhaddithu akbaraha Allah yace to za ta muku bayani da kanta me yake faruwa duk abin da kaga muke yin nan dalla dalla dalla dalla ba wani gu da zaka je ko a boye ko a fake matukar ba tuba kai ba face kasar ta yi bayani akan inda kake zuwa da kuma abin da kake eh duk wannan abun kana kifin record ne makanka eh duk abin da muke yi kowa yana tattala kansa ne abin da za a kafa mishi hujja da shi ranar alkiyar yau ma tuhaddisu akbar za ta yi bayani bi anna rabbaka au halaha ubangiji ne ya mata wahayi akan haka ƙasa tana magana tana magana sama tana magana yadda muke zaune muke zuwa karatun nan in don Allah muke wannan abun in don Allah muke halartar wannan abun Allah ya sa haka ne to duk ran da aka ce babu ɗayan mu inda muke zaman nan eh, kuka zai ci sharɗi sharɗi haka Allah ya faɗa da Qur'ani kuka Allah ran da Allah ya halakar da fir'auna da jama'arsa duka Allah sai ce fama bakat alaihi musama'u wal ardu sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwar fir'auna ba domin suna kuka in bayin Allah ne suna kuka inda za ka zo ka koma ka je ka jinginan nan aka ce yau an zo babu kai wajen zai ci kuka inda ake wucewa da aikin ka ta sama wajen zai ci kuka Allah ya ce amma mutuwar fir'auna da jama'arsa fama bakat alaihi musamman uwal arzu sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwan fir'auna ba domin akwai wadda shi in ya mutu an huta da shi ne in ji annabi akwai wadda in ya mutu kuma ya huta akwai wadda in ya mutu an huta wani duk masifar da al'umma take ciki duk kuncin da al'umma take ciki a cikin ƙasa ne a jiha ne a local government ne a anguwa ne duk wata masifa yana daga cikin masu shiryawa kaga shi in ya mutu a an huta ne kowa ma kansa yake yi wa Allah ya fama bakat alaihi musamman wal ardu sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwan fir'auna ba ya nuna ashe idan mutumin kwarai ne shikenan sai su yi kuka sun rabu da wani yau an zo an zauna abin wani aikin arziki babu shi inda ake wucewa da kyawawan ayyukan ilaihi ya tsadul kalimu tsayibu wal amalu salihu ya sau inda ake wucewa da ayyukan alkhairi shi ma zai yi kuka an rasa wani an rasa wani kaga karshe ta yi kyawu to haka ne wa kada insanu mala dan adam zai ce yau me yake faruwa ne me ya samu kasa take irin wannan jijjiga take irin wannan amai yau mai izin tu hadithu akbaraha Allah ce za ta bada labari ita da kanta da kanta za ta bada labarin kanta ce ubangiji ne ya mata wahayi ya mata umarni ta yi wannan aman duk abin da yake cikin ta ta jijjigan Allah ne ya sa ta wannan kuma dole ta jijjiga to shi kenan daga ran da aka isa wannan wajen kuma komai ya kare komai ya kare komai ya kare daga ran da aka isa wannan wajen komai ya kare komai ya kare komai ya kare saura kuma kowa ya jira sakamakon abin da ya aikata Allah ya dace da mu yau matar juful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila sai Allah ya ce شاهد عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون فأخذناه أخذا Allah ya ce, Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum, Allah ya ce, lallai mun aiko da wani manzo gare ku, ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shahidan alaikum zai zan mai shaida akan ku Allahu akbar eh shaida ya zo da wahayi Allah ya aike shi ga alqur'ani ga sunna kun rike ba ku rike ba to a wannan ayan Allah na gaya mana ne mu sani manzon Allah zai ba da shaida a kanmu zai ba da shaida a kanmu. a suratul fati kuma wa shi ya gayawa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna arsalnaka shahidan mun fa aike ka ne bayan isar musu da sakon kuma zaka zama mai bada shaida akan su kai za mu tambaya akan su wa mubashiran ka zan mai bishara ma waɗanda suka yi da'a wa nazira ka zan mai gargaɗi ma waɗanda suka bauɗe suka kauce a hanya Allah ce ka sani bayan ka isar da saƙon kai za mu kira kuma ka ba da shaida a kansu a suratul ahzab sai da mai kira sunansa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله يقول يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنا أرسلناك من أيكيك زوا قمتاننك دمنزنشي سننزاك زم شاهدا أكنسو ومبشرا مي بشارة wa nazira mai gargadi wa da'iyan ilallahi bi iznihi kuma zaka zan mai da'awa mai kiransu zuwa ga Allah da izinin Allah sai ce wa sirajan munira kuma kai zaka zan fitila mai haska musu hanya haka ake so duk malami in dai magajin annabi ne ya zan abin koyi ne mai haska ma al'umma ne hanya ba a ce shine mai karantaswa kuma shine mai munanan ɗabi'u ba Allah ya ce mishi ya annabi ka sani ka sani inna arsalnaka shahidan mun aike ka ne fa za ka zan mai shaida akan al'ummanka wa mubashiran mai bishara ga waɗanda suka yi imani suke aikin kwarai wa nazira mai kuma gargadi ga waɗanda suka kafirce suka kauce hanya to anan kuma wa mu ya gayawa ya gaya mishi cewa na aiko ka ne mai shaida to karka ce kai baka ji ba anan sai Allah mu kuma ya gaya mana inna arsalna ilaikum mun aiko gare ku rasulan wani manzo mai daraja shahidan alaikum zai ba da shaida a kanku mansurat akwai an kararwa ana yawwa kamar kana wani zirga-zirga ne sai wani sai zai ce maka wadda yake kusa da kai dinnan ss an turo shi zai lura da mai kake za ka kinsa ko ba za ka tsako yawwa very good wallahi iya sirrin kenan ashe kaga da an ce ga wani shi ne zai ba da shaida a kanka a kotu ai ya kamata mu'amalarka sarrafinka ka kyautata shi babu wata al'umma babu wata al'umma duk al'ummomin nan face Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata mai bada shaida kowane manzo shi zai zan mai bada shaida akan wannan al'ummar haka ubangiji ya shelanta fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin fa kaifa ji ina min kulle ummatin bi shahidin Allah yace yaya al'amuran da su kasance ranar alkiyama idan kowace al'umma mun zo da mai ba da shaida a kanta wa ina bika ala haula'i shahida kai ma mun zo da kai don ka ba da shaida a kan wannan al'ummar ita ce al'ummarka to kowane manzo ɗaya daga cikin abun da zai yi kafin a fara ma mutane hisabi zai ba da shaida a kansu kafin a ma al'ummarsa hisabi zai ba da shaida a kansu wa yau mana ba'afu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا Wa للمسلمين ويوم نبعث fi kulle ummatin shahidan alaihim min anfusihim Allah ce ran da za mu tayar daga cikin kowace al'umma mai ba da shaida akan al'ummar to shine manzonta waji ina bika shahidan ala haula Allah ce kai ma za mu zo da kai ka zan mai ba da shaida akan waɗannan al'ummarka wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah ce zamu kira ka ba da shaida zamu kira ka ba da shi. to wannan kowace al'umma ce kowace al'umma duk al'ummar da aka daga a filin alkiyama don annabi yace da mu da a fara hisabi ranar alkiyama annabi yace mu ne al'umman karshe amma ta kan mu da a fara hisabi to idan aka daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka kira su a fito to shi kenan sai a zo a tsaye da al'ummar idan aka tsaye da al'ummar ba za a ce ma kowa komai ba kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya saboda in dan giya ne aka tambaye shi me yasa yake shan giya sai an tambaye annabi dama ayoyin da suka haramta giyan baka yi bayanin su bane zai ce Allah na kai musu ka hana shan giya to ya fita duk annabi sai an mishi wannan tambaya idan mazinaci ne aka tsayi da shi za a mai hisabi Allah zai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ayoyin da nace wala taqrabu zina dama su baka gaya musu bane zai ce Allah na faɗa shi yasa a arfa a aikin hajjinsa na bankwana yana daga cikin abin da ya nema ya ji daga bakin sabansa yace wa antum tusaluna anni yawmal qiyamah fama antum qa'ilun yace za a tambaye ku ranar alkiyama a kaina aiken da Allah ya aiko ni na isar ko ban isar ba ku gaya mun wace amsa da ku ba ma Allah annabi yace ku gaya mun ce. qalu suka ce nashhad annaka qad ballagta wa addaita wa nasata zamu ba da shaida ranan alkiyama a gaban Allah duk sakon da ya aiko ka da shi ka isar mana ka mana nasiha ka sauki amanar da yake kanka ka ja mana kunne zamu ba da shaida a gaban Allah ka fita kai kam ka fita kowace al'umma aka daga sai a kira manzonta wa likulli ummatin rasul wani بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة الرسول الله يتيقى قوة الأمة أكوي منزو معنا قوة الأمة تنادى منزو فإذا جاء رسولهم تو إذا منزنس يزو قضي بينهم بالقسط sai a yi hukunci tsakaninsu da adalci wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba to amma dai duk al'ummar da aka daga sai manzonta ya zo domin za a yi mishi tambaya a kansu duk abin da aka samu al'ummar ta fantsama cikinsa Allah zai tambayi manzo shi ne fala nas'alanna nan ursila ursila wa wala nas'alanna al mursalin fala nas'alanna nan ursila ilayhim Allah yake wallahi za mu tambayi al'ummomin da muka yi aike gare su wala nas'alanna al mursalin kuma za mu tambayi su ma manzannin to za a tambaye ku su ma a tambaye su haka ubangiji zai gudanar da hisabi haka ubangiji zai gudanar da hisabi duk abinda ka fada ciki ka kangare ka bauɗe to za a tambayi manzonka sai ya tabbatar a gaba ga Allah cewa eh wannan sakon ya isar ya isar kai ma da a tambaye ka ya iso ka ce eh kaji shikenan sai hukunci ya biyo baya sai hukunci ya biyo baya to idan aka ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hisabi to sauran al'ummomi kuma da za a musu hisabin to al'ummar annabi kuma ita ce za ta ba da shaida domin ita ta zo a ƙarshe mun fahimta misali annabi nuhu alaihi salatu wa wassalam shine manzo na farko shi ya fara zuwa sai annabi hudu ya biyo shi a baya mun fahimta to kaga in za a ma mutanen annabi hudu hisabi ai mutanen annabi nuhu ba za su iya ba da shaida ba tunda sun zo ne a bayansu idan za a yi wa mutanen annabi hud alaihi salatu salam hisabi in za a ma mutanen annabi salihu alaihi salatu salam samudawa hisabi kaga ba za a ce adawa mutanen annabi hud su ba da shaida ba domin sai da suka tafi kafin waɗannan suka zo ni jama'a mun fahimta to amma mu da yake mu muka zo a ƙarshe mu da mu ba da shaida akan kowa domin duk Allah ya ambata mana a Qur'ani yadda kowane manzo yayi artabu da mutanensa an gaya mana ga yadda mutanen annabi nuhu suka yi shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa وما جعلنا القبلة من يتبع الرسول ممن على حسبين وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله يتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله يتي من سنياكو الأمة عادلة tsayayyiya akan kafarta ma'ana ku za ku ba da shaida akan al'ummomi litakunu shuhada a alannan ku za ku zama masu ba da shaida akan mutane ma'ana akan al'ummomin da suka zo kafin ku wa yakuna rasulu alaikun shahida ku kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai ba da shaida a kanku. ai mun fahimta ko وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس don ku zan masu ba da shaida akan mutane ma'ana al'ummomin da suka shuɗe wa ya rasulu alaikum shahida shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya kasance mai bada shaida akan ku to idan aka yi mana hisabi mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu hisaban yasira to sai kuma a tada al'ummomi to duk al'ummar da aka daga ita kuma idan aka tambaye ta domin akwai al'ummomin da za su yi turjiya a gaban Allah ya tabbata a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar shi hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi yace yud'a nuhun alaihi salatu wassalam yawmal qiyamah za a kira annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba mun karanta suratu nuh ba mun ji dai irin artabun da suka yi da annabi nuhu alaihi salatu wasalam yadda suka yaƙe shi suka yaƙi abin da ya zo da shi na aikin Allah annabi ya ce Nuhu a nuhun alaihi salatu wasalam yau malkiyama za a kira annabi nuhu a filin alkiyama la ilaha illallah duk filin alkiyama ba wanda ya wuce a kira shi eh duk wani da zaka ga yana ɗaga kai yana kaza yana kaza yana kaza wallahi duk bata lokaci idan aka kira annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa yuqalu da sai a ce mishi hal ballagta Allah zai ce aikinka da nayi zuwa gun al'ummar ka isar fa kana na'am sai ce Allah na isar fa yud'a qaumu sai Allah ya kira mutanansa ya ce su fito sai su fito fa yuqalu kun sai a ce musu hal ballagakum annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya kisar muku da sakon da na aiko shi da shi fa na sai su ce ma atana min nazirin aw ma atana min ahadin sai su ce ya Allah wallahi mu ba mu ga kowa mu ba wani mai gargadi ko mai wa'azi haka muka yi ta zama mu har muka mutu hadisin yana cikin sahihul bukhari haka da su ga ma Allah ma atana min nabirin za su ce wallahi Allah mu ba wani wadda ya zo ya gargaɗe mu mai wa'azi mu ba mu ga kowa ba ma atana min ahadin mu haka muka yi tara, yi har muka mutu yanzu kawai sai ga mu anan ƙarya ta ƙare ba wadda ya zo ba gashi mun karanta ba kala ya kaumi inni lakum rasulun amin ko مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى قالوا يا نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح to duk waɗannan ayoyin cewa suka yi in ma bai daina wazin mura suka shi suka ce lasu ba su ga kowa ba fa yuqalu li nuhin Allah sai ce ma annabi nuhu man yashhadu laka waye zai zama maka shaida kai wazi ranar fa kike da ke. ai Allah ya san komai amma saboda a baje komai a faifayi ne wallahi malam abdullahi idan ka taba sabani Allah ya sauke da iyalinka da aka zo mai da magana a gaban manya sai ka boye wani magana kai deny wannan kirkin sai an sake baje shi a fito da inda ka zalunce ta a magana sai dai in ta yafe maka duk inda aka yi wani magana sai ka danne wani abu sai ka rufe wani abu Allah zai sake ta da kirkin a ce a sake magana ran da kuka yi magana akan kaza ka zalunci wani ka danne kaza ka ɓoye kaza man yashhad laka waye zai zama maka shaida fa yaqulu nuhu alayhi salatu wa salam sai annabi nuhu ya ce muhammadun wa ummatu zai ce annabi muhammad da al'ummar za su mun shaida sai a kira al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku iya zama shaida ma annabi nuhu ya isar da sako za su ce kwarai me dalilin ku sai su ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim sai ai tarwan waɗannan ayoyi ba an gama ba Allah ce to kuma za ku zama masu shaida to ai tun da ka zan mai shaida kai ma da a bada shaida a kanka daga cikin shaidodin da za a bayar akan kowane ɗaya daga cikinmu har makwabtanka malam yahaya za su ba da shaida a kanka ya ka zauna da su za a zo sassan jiki za su ba da shaida mala'iku za su ba da shaida keke da keke ne ake ce maranin yau matubular Sau da kawai mutum ya gyara ya gyara ka tanadi abin da za ka je gaba ga Allah ka samu sauki Allah ya samu dace inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika manzo mai daraja zuwa ga fir'auna kasan galibi in dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tazo game da abin da ya shafi da'awa to an fi gwama da'awarsan da misalsalun da annabi Musa alaihi salatu wa salam eh, yana da wahala ka samu wani manzon da ya sha wahala irin annabi annabi Musa Eh, shi ba ya yi generation da yawa garnakakkun matsiyatan a gama da waɗannan a dawo wannan an gama da su auna ruwa ya ci su an gama aka bullo kuma su samire eh a gama wannan a bullo wannan a gama wannan shi yasa ko cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka yi sai ce rahimallahu musa yakan ce Allah ya ji kan annabi Musa faqad udiya bi akthar min hadha fa sabara an cutar da shi sama da wannan abinda aka mini kuma ya yi hakuri eh kuma annabi Musa ka duba uslubinsa a da'awa ka duba uslubinsa wani uslubi ne mai bankai ka san shi saboda ya san fir'auna ciki da bai ya san shi ya san shi tun yana shan mama ya tashi a gabansa saboda ka ya san sharrinsa ya san tsayen shi saboda ka ya san ta inda zai kullo mishi lokacin da Allah ya aike shi ya ce ya je yi wa'azi wa fir'auna da mutanensa wa izna da rabbuka musa anni itil qaumaz zalimin قوم فرعون ألا قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا wa da rabbuka Musa Allah ya ka tuna lokacin da ubangijinka ya kirayi annabi Musa ani itil qaumaz zalimin Allah ya ce ka je kama azzalumin nan wa'azi qauma fir'aun ka je kai wa fir'auna da sa wa'azi ba Allah ya aike shi ba qala rabbi sai ya ubangiji ai ya san inda zai je din inni akhafu an yukadzibun yace Allah ina tsoro kar auna da mutanensa su karyata ni wa ya bi ku sadari zuciyata tana kunci a ce in je da saƙon Allah a karyata saƙon ko kuma wata barazana ta biyo baya wala yan ku lisani sannan Allah kuma harshe na bayi sakewa ya yi bayani filla filla fa arsil ila harun Allah ka aika ma annabi Haruna ka aika ma dan uwana Haruna mala'ika Jibril shi ma ya manzantar da shi don ya zama abokin da'awar karshe Allah ce mishi ta su laka ya Musa duk abin da ka rokan an baka sai ya sake ce ma Allah walahum alayya zambun Allah suna da wani laifi da na musu wadda suke bi na bashi ba ya daki wani baki ya kashe shi ba Ya yace walahum alayya zambun akwai laifi a kaina da na musu fa kafu an yaqtulun ina tsorokar ina zuwa su yi takin ina su fashe ni kala kalla Allah ya ce a kisa karya ne fatha babi ayatina da kai da ɗan’uwanka uwanka ku ce ku tafi da ayoyina ina ma’akun mustami'un Allah ce muna jin duk abin da zai faru muna gani muna ci Allah ce ba komai ku tafi kawai magana ai ta kare ta kare magana ta kare saboda dama ya san inda zai je to duk wani abu na damuwa a can sai ya koka Allah sai ce duk an amsa jama'a muna fi ko eh annabi Musa alaihi salam a suratul qasas qala rabbi inni قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رجلا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا قال ربي يا أبنجدي إني قتلت منهم نفسا الله نا كشواني دكتكينس فأخاف أن يقتلون إنا قدو كر إنا زوا أكشي شيني إنا نكاف أن يفرط علينا أو أن يطقى yace Allah ina tsoron kar muna shiga misara da mu fara wa'azin yayi gaugawa yayi atakin din mu ya kashe mu ko ya wuce gona da iri wajen azabtar da mu fa akafu an yaktulu Allah ina tsoro kar ya kashe wa aki harun huwa afsahu minni lisanan sannan Allah dan uwana haruna shi kuma ya fi ni fasahar harshe ma'ana bayanin sa ya fi wa fitowa dalla dalla fa arsilhu ma'iya ka aike shi shi ma ya zama manzo ya tafi tare da ni ridi'an bi ma'ana mu'inan ya zama mataimaki na ni yana gaskata ne duk abin da na faɗa sai ya tabbatar da abin kuma yayi bayani inni akafu an yukazzibun yace ina tsoro kar na je su karyata ni kana sai Allah ya ce mishi sanashuddu abdaka bi atika Allah ya ce zan karfafi dantsanka da ɗan uwanka ma'ana zan dunkule ka da kai da annabi harun wannan ji'alu lakuma sultanin zan sanya muku wata hujja wani tallafi da taimako wannan ji'alu lakuma sultanin zan sanya muku wani fawa fala ya siluna kuma ba da su taɓa isowa jikinku ba Allah ce ba za a taɓa taɓa ku yana da wahala yana da wahala ka samu wani kafirin da ya yi wasa da jinin mutane irin fir'auna zubar da jini abun fir'auna ba komai ba ne abu kaɗan zai ce sannu kattilu abna abu ukutulu abna allabi na amalu ma abu amma har aka je faɗan ƙarshe bai taɓa zungurin annabi musa ba har aka gama bai taɓa taɓa jikin annabi musa ba saboda allah dama ya gaya ma annabi musa sanashuddu agudaka bi afika wa naj'alu kuma sultanan zan ba ku wani kariya fala yasiluna ilaykuma ba wanda yake sai taba jikinka ko kai ko kuma dan uwanka ko ne ba hika je abunka ba ka duba annabawan da aka karkashe manzannin da aka karkashe afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالر وبالذي وبالذي وبالذي قلتم سيتي فلما قتلتموهم من ذني الله كأي سن يا ود أكا كشي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق annabawan da aka kashe abun da'awa Allah kaɗai sani amma annabi Musa ba a taɓa zungurinsa ba Allah ce mishi ka je fala ya siluna ilaikum ba wanda ya sai taɓa jikinka ko kai ko dan uwanka shi yasa ka lura da da'awar annabi Musa alaihi salatu wasalam da annabi Harun wan-wan suke yi da Fir'auna ko a fadarsa ne yayi magana ta don Allah dama ya mishi babu komi eh wata rana suna magana yace ma annabi Musa ya ji yana ta wani yaya ta hayaniya a gari ya zo yayi bayani annabi Musa ya zo yi bayani ba wani abu bane ku bauta ma Allah ubangijin talikai ku yi kaza ku yi duk abin da ya shafi kaɗai ta Allah annabi Musa ya bayani da ya tashi me da martani kala sai ce wa annabi Musa wa ma rabbul alamin kala fir'aun fir'aun sai ya ce wa annabi Musa wa ma rabbul alamin waye ubangijin talakan, wannan ubangijin da kake ta abauta mishi abauta mishi waye shi sai ya ce qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Ƙala rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma yace ubangijin talikai shine ubangijin samai da ƙasai, wanda ya halicci sama wanda ya halicci kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinin in dai kuna da yaqini ai ya kamata ku yi imani da shi قال للملأ حوله قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين sai fir'auna ya ce wa jama'ar da suke fadarsa ala tastami'un ba ku ji mutumin kun ba ina tambayansa waye ubangijin talikai yana ce min rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin kala liman hawlahu fir'auna sai yace wanda suke gefen sa ala tasmi'un ba ku ji ba kala sai annabi Musa yace mishi rabbukum ina nufin fa ubangijinku wa rabbu aba'ikumul awwalin ubangijin ubanninku da kakanninku ai ba ku kuka yi kanku ba ubanninku ba su suka yi kansu ba to ina nufin rabbul alamina shine ubangijinku ranka yi dade ubangijin iyayenku da kakanninku sai fir'auna ya ce mishi قال إن رسولكم الذي قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال سيد فرعون يسي وجماعة دسكي فادسة inna إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون musu wallahi wannan وأنما من da دعك aiko wannan manzon da yace an aiko shi wajen ku la majnun yace wallahi mahaukaci ne kada sai annabi Musa yace mishi har yanzu baka fahimci misalin ba rabbul mashriqi ina nufin ubangijin mahudar rana wal magribi ubangijin mafadar rana wa ma bainahuma ubangijin abinda ke tsakanin gabar da yamma in kuntum ta'qilun yace har yanzu ba ku da hankalin da za ku gane ya rama ko bai rama ba a fadarsa aka yi haka wata rana fir'auna ya cihu ya ce zai kashe annabi musa وقال موسى وقال موسى إني عوت بربي وربكم Wata rana يؤمن ya ce, وترانا a يتي zaruni aqtul musa wal ya ce yace ku barni in kashe musa ya kira ubangijin ya rama mishi inni akhafu an yubaddila dinakum don ina tsoron karfa musa ya zo ya canza muku addinin ku aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyanar da fasadi a bayan kasa yace musu ina tsoro kar fa ya canza muku addini aw an yuzhira fil ardi al fasad ko kuma ya kawo fasadi a cikin misira. wa qala musa sai annabi musa yace mishi inni uttu bi rabbi wa rabbikum yace ai kafin na fito da awan na nemi tsari da kariya a wajen ubangiji na ubangijinku min kulli mutakabbirin daga duk wani kankararre mai girman kanda. da la yu'minu bi yawmil hisab bai yi imani da ranar hisabi ba yace ai sai da na shirya kafin na fito ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى Allah ya ce walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba mu annabi Musa waɗansu ayoyi tara fas'al bani Isra'il Allah ya ce ka tambayi bani Isra'ila iz ja'ahum lokacin da yazo musu fa qala lahu fir'auna sai fir'auna ce mishi inni la azunnuka ya Musa masura yace na tabbatar Musa kai sihirtacce ne ko kai boka ne matsafi ne sai قال سيتي لقد ma anzala haƙula'i illa Rabbu samawati السماوات والأرض annabi musa ya ce fir'auna ni fa na sani ina da ni, kai ka sani ma anzala haƙula, ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da na zo da su illa rabbus samawati wal ardi zai ubangijin samai da kasai wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura yace na tabbatar fir'auna kai din nan halakacce ne Wan, wan suke yi Allah ya ce mishi fala yasiluna ilaikum Allah ya samu dace Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum mun aiko manzo gare ku wanda zai bada shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika wa fir'auna wani manzo mai daraja shine annabi Musa alaihi salatu wassalam fa asa fir'auna rasula